Sani Ismail ya ba da amsa eh tambaya mai lamba hudu al-musabbihatu sune Isra'i al-hadid al-hashar as-sabbi al-jum'a at-tagabun al-a'la to babu laibar mu dauko mu sha na'am assalamu alaikum na'am tambaya ta goma sha tambaya mai lamba goma sha biyu na zuwa tambaya mai lamba goma sha biyu aka ce mata fiye abubakar a siddiq yaushe na Allah karɓi rawa abubakar siddiq da ya rasu bayan zari shekara goma sha a cikin wani wata kashe rediyo kawai kashe rediyo muna jin ka cikin wani wata da akhir haka kawai ya rasu ko ka'a kasan ana ce mutuwa na da musabbabi abubakar kala-kala kam nan ka haɗu ka haɗu abubakar babu wanda kashe shi sai ka bi ko muna jin ka tambaya ta nawa ya yi ka kusa cin tambayar ka kuma sai ka kwaɗu na'am assalamu alaikum rike na magana. tambaya mai lamba goma sha shida me ake ce ma ranar talata a jahiliya aljabbar to maryam ta ba da wannan amsa tasha bakwai ne ake ce ma ranar narba a jahiliya dabbar to maryam dai duk dai yanzu ta amshi tambayoyin sai kya sa kike wayowa bari mu gani wani na zamu ɗauko yanzu assalamu alaikum ta sha biyu ko mu ta sha biyu mm, ta Ismaila ya yi. Tambaya ta sha biyu aka ce yaushe ne Abubakar ya rasu. Bayan hijira shekara goma sha uku cikin wani wata. Ni an musabbabin mutuwarsa. Rashin lafiya na To masha Allah Ramatu ta da amsa. Ko mu ta rike nan ne. Tambaya mai lamba sha tara tambaya mai lamba sha tara aka ce wace ba Yahuda ce wadda ta musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. safiya binta huyayya to ya ne annabi aureta ta nawa bada na sadaki yan ta ta shi ne a sadakin ta to yaushe ta rasu hijira shekara ta hamsin tora mutu ta ba da wannan amsa insha Allah sai kya kewaye kenan ta wurin mu ji na assalamu alaikum mu gani to kuma baya <laughs> lokacin da alƙilla aka zo aka ce yaushe ne aka juya da alƙibla daga baitul maqdis ta koma ɗakin ka'aba shekara ta biyu bayan hijira cikin wani wata cikin watan sha'aban maryam ta ba da amsa shekaru annabi ludu mu koma baya kenan hmm? na ji ah. nan mu wuce ah, annabi ludu shekarar shi nawa shekara ɗari da saba'in da biyar kuma ina ya zanna wani ɓangare baharul mayyit to maryam sai kya kewayo to kun ji inda annabi Bedu ya rayu shekara ɗari da saba'in da biyar kuma ya zauna a Falastin Baharul Mayyit. To babu lahi. Kenan za a ci gaba da tuntuɓuwa insha Allahu mu gani yadda kamata kenan a yi. Assalamu alaikum. Na'am. To bari mu gani. Surori guda hudu wanda duk yake karanta su so bakwai bakwai bayan sallar juma'a tun bai tashi daga mazauninsa ba Allah zai tsare sa sai wata juma'a ta dawo da wa da wa da fatiha ramatu ta ba da amsa kun sai ku zarci ya iya kenan da ka sallama abin abinda aka yi gashi in an kai sallar juma'a kaga hadisi ya zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta su bakwai bakwai amma babu mu arme bayan sallar juma'a cikin masallaci wannan annabi bai san da shi ba da haka duk wanda ke wannan dan bid'a ne in zai ji tsoron Allah ya bari ya ji tsoron Allah dai ya tsira a gobe alkiyama amma in ka ci gaba da yi to zaka ci gaba da raya bid'a kuma zaka yi nadama zaka shiga cikin yan bid'a waɗanda suka rayu a duniya za su zo inda Allah subhanahu wa ta'ala ba su da komi a wurin Allah saboda babu wanda ya su to a kiyaye kenan addini dama shi tsarin shi karantarwa ce ta annabi ka zo ga hadisi dai an karanta su cewa ana karanta su bakwai bakwai wurin nan da take zaune masallaci sallar juma'a in mace ce wurin nan da ta yi sallar juma'a to kaga kenan akwai dalili su ko aka ce suka dalili sun ga zakawa kuma sun ki wai ahlu sunna na ba, to wai sunna take a wala babu sunna wala ba ahlu sunna na ba duk wanda ka karma arme masallaci na juma'a wala ba ta kake ahlu sunna na ba in dai sunna ce ta gaskiya to a bari domin a musulunci annabi bai karantar da wannan ba in kuma annabi ya karantar sai a zo da in bai karantar da haka nan dole na iya ga bayanunuka in sun biyo sai an zan tattaɓa a faɗa mutane gaskiya to bincike game da suratu yusuf aka ce

makka to masha Allah ramatu sai kya saki kewayowa kenan to bari mu gani eh, bari mu ɗauko wani assalamu alaikum na'am tambaya ta tara ina take tambaya ta tara bincike mai kyau game da suratun nisa tartibu sura ta nawa ta ismu sura tartibun nuzul tamanin da goma sha biyu ayoyinta kalmominta ashe dubu nawa to to ashe baka waɗe su ba harfanta gaskiya dai akwai kuskure inda ah, abin nan da sai a baka amma akwai gyara cikin al'amari to sai ka sake kewayowa na'am duk na'am tambaya ta sha uku ina take muna zuwa tambaya mai lamba sha uku aka ce kam sana aisha sayyidina idris annabi idrisa shekara nawa yayi a duniya na'am shekara tamanin da biyu eh. ashe gaskiya ba haka nan na ba kam ta sha hudu to wani mutum yawa ta hudu aka ce ni a adadin hadisai imamul bukhari tun da gabanin ba a ɗebe su ba a'a tun ba a ɗebe ba ko nan dai akwai gyara da yanzu lalle akwai gyara ka kusa dai amma akwai gyara sai ka sake kewayewa na'am assalamu alaikum wa alaikum salam ba ta ba ta ashirin mu gani ta ta ashirin ina take tambaya mai lamba ashirin aka ce ma ma'ana ismu arkam alƙalami shine arkam tora matu tatar kuma ba shi yasa aka san sunaye da kuke ta sayyawa cikin najiya azan azan azan azan azan azan tsayawa ana dibe suna mai muhimmanci yanzu ga wanda ya samu ɗaya shi suna bara'a kamar kamar kamar a ce mutum ya yi tawaye eh kamar ka bar amu kuma sunaye suna da ma'ana yanzu zamanin ga sai ga mutum ya zo ya samu wani suna kai da ya zo ne larabci sai ka ce su samu ɗanɗane su ko suna da fassara a samu suna mai kyau wanda ma'anar shi ba ta saba ma shari'a ba mm. tunda kaga lokacin da sahabbai suka musulunta zakon musulunci akwai sahabbai da yawa inda annabi ya sake musu suna kaga daga cikin haɗin ɗan abdullahi bin ubay khabbab khabbab ba suna na ba annabi ce khabbab ismu shaitan mm. sunan shaitan na khabbab sai su sami shi abdullahi mm. da yawa daga sahabbai annabi ya sake musu suna da haka in za ku samu ɗiyan ku sunaye haƙƙina na ɗan ɗanka ka suna na ƙwarai in baka iya baka tambayi malamai a haɗa ma suna na kwarai sai ka samu ɗan ɗanka eh a dibi ma'anar sunan ba sunan da ma'anar shi ba ta da kyau ba Dan tambaya mai ba tare aka ce min aina ya rubu alqur'ani rubu ya alqur'ani daidai ina yake tashi daga fatiha zuwa ƙarshen suratul an'am rubu na biyu rubu na biyu daga farkon suratul an'am zuwa wani ya zuwa wani wata mai suratul kafi ta rubu'i na uku ta shatar tara rubu'i na uku rubu'i na uku daga aya ta ashirin cikin suratul kafi zuwa suratul zumura zuwa suratul zumura suratul zumar to rubu'i na hudu rubu'i na hudu daga suratul kafi zuwa suratul nas zuwa suratul nas to masha Allah ramar ta bada amsa to kun ji ɗalibai ku riƙe. kenan rubu'i na farko na Alƙur'ani, in an ce rubu'i kamar in za a kasa qur'ani kashi hudu daidai da daidai na farko zai taso na daga bakara daga fatiha zuwa ƙarshen suratul an'am shi a kashi na farko ɗaya na farko kenan na biyu zai tashi daga suratul a'raf zuwa wal tab bakin fa'un kinga na aka raba alkur'ani kashi rubu'i biyu kenan kenan nisful qur'an